الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ci da karatun daga littafin alhakul mubina ko mai juzo ya wuce a shiga page 19 bu ga babul wali al'adil babi ne gaga e ce doshi ci mai jin adalci nan an auf ibn malik da ba auf ibn malik ya kala ga samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu wannan tuciyar sai ka annabi sallallahu alaihi wasallam ne daga khiyaru a'immatikum zai da alkhairi gani ne gushce jona allazina gaiza na ji tuhibbunahum wa yuhibbunakum yaye wa a so mai waye wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum ya mai jiya ya mai ba yamma ba baaduwa ya a to mai ba aduwa ya yi wa shiraru a immatikum tane maji shedi ganne da ce jona allazi na na nahum tane shi yayi navo wa yubgidu na a to mai navo ne wa na nahum ya mai bu lana ya wa yalanu na a to mai bu lana na kaalu ya saa sabi jiga ya wato ce ce afala nuna bi zuhum yi ga gwawo ya ce za mu ciyo ga ya lami to a yi ci gwa kala ne diga la a'a ma a kamo fi kuma salata a da kya daga jiya sallah na la a'a ma a kamo fi kuma salata a da kya daga jiya salla na rawawu muslim qawluhu yusalluna alaikum tad'u ko yusalluna alai tusalluna alaihim ba no da na alaihim na yana wajen nufi ne kiyo ta du'una lahum ya ba duwaya an iyad ibn himarin radiyallahu anhu qala ga samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu wan wani tuce yace ki annabi sallallahu alaihi sallam ga alul jannati salasatu e a ajannaji iluguta zo sultanin muqsit zane mulki dici mutum mai jin adalci na nole wutan na ta da ne bune lokacin ya tuwayo na kawai yau wa rajulun wanda gaba gina rahimun wanda tosayi rafiqul qalbi wanda yegu ya gumbo da kulle zai kurba ya zandoro na gayi dangi na wa muslimin wanda zandoro na gayi musulmi na wa afifun muta'affif wanda zane wani ne udan zo iyalin umaydi iyali shi na rawahu muslim imam muslim ga kubiyo an abdullahi ibn amr ibn al-as da ba abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ma sai cuje da bayan guba ba. qala ga qala rasulullah tuce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga innal mukusitina lalle zai je ji adalci na inda Allah ya bayan ce ce alama na birin min nurin a ta ciye min na ji daga haske wani allazi na zane shi ya ji na fi hukumihim na je adalci hukunci abu wa halihin da zama yaji wa ma wullu gani bai na ga shi jayane na rawahu muslim imam muslim ga gube babu wali al'adil babu ne gaga ya e ciye gushi ci ne ji adalci wani da shi shi gwamnan yi musulmi na ya ja Allah lil kafiri na halal mu'mini na sabila ya zaga ya khalifa ko wali ya doshi ci wayi kiyo wake yi baji ya bana hadisa ne daga lai fiya kaumun wallu amrahum imra'a un ke yi zana wa de kago kuma sun amana gwanin suna za da wa alaikum ba fil ilmi wa jisus ko muke yi zane wasu adalci gwanin inna ji ka khalifatan fil audi fa kun bayyana nasu bil haqqi wa la tattabi al hawa da sauransu sai shi ciwon gwa dinu ta ngo rayu ta ngo dukiya za an biyo ta ngo mutunci wuta ngo hankali wuta ngo jadalci mutu amana ungwa gaskiya in ba kun ji belita sai ya ci a magajin nasiha ne ne goro na ngajin ungo addinin nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li musulmi na wa amatihim umu wa shaura ce wa wa amruhum shura bainahum idza jam amru min al-amni aw al wa أضاءوا به rasuli ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه minhum a galuwa za daidai shi a se gaga daidai fi addini ma a galuwa a se spread yan bidiya ma a galuwa a se spread yan activities yan missionary fiye shi yan musulmi jo ma ala kuwa yake ya ala addini a wuzaji ya tawidi wuzaji ya sunna wuzaji a ne di sallo a ne fi azuyo a ne wazaka a ne ajo a ne fu jenebo a ne fu ailo na ji kaba so kowa hake ba da nan hake mi da nan ne kpata mu damu amma ga ci rayu na kuma nawa ne mai fata wa bai duci ciji nan wa jan lafiya in makanna fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari hadith ya fu bin maliki gan wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya khiyaru aimatikum alladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum dai da alkhair gan ne duci jona aga izejiye wa amai waye nan wadi ga shi ci wani foro batun guri wa kan waya tunde dai wala ke wala wai wala salariya sanin ga tibi na kuna ela elu dikiyo elu kan ko aga ci waji waci da aga nga ci o gwayawe na ko me ci bi na wala sun amana wa wala wa wau wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum yace ba duwaya lole ba duwaya sakuba sakun ci wangi saku bez mafi alkhairi yu saku ji kazu saku ji kazu ya badu alkhairi yu wuto wuci mazugu wai badu alkhairi ya yato mu wai ba bawu wai ba zaman lafiya wai ba siriso wai ba gwala sun addini wai ba ya gbolo lo ya addini wai ba ya gbolo ya jama'a yushi ko nwa gan bidiya fasikanci adj tashi hankali fitina wunu kiyu da taciyan jama'in shi ba mutu ce ba to addu'a jama'in da shi ingo ne za kirki ga da nan mabiya ṣe eh, ẹpa eh, alẹ́kẹ́rì ẹ̀dùtì ẹ̀dùtì ọ̀tún ẹpa alẹ́kẹ́rì amabiya wọ́n àti gan mabiya nẹ́jì nga alikọ́ọ̀lù jìgàn wọn àfi olótùn ṣàfihàn sálárì àmọ́ wọn olótùn bá nga contract go wọ́n àti kí àyàn wọ́n àti contractor e ẹ̀dùtì gàdánwó kó survivor gàdánwó wọn àbẹ túnbà wọn àdàbí túnbà àmọ́ fún survivor àbẹ wọn àti kí àyàn wọn àbẹ àńgọ́ ilé ìwọ̀n tó mọ̀ bìyà nẹ́sà dèdè káwọn tó yẹ ebe shi otu ne kinga ti mazuku na kem na de mu ta exploit is as exploit muti kina muti ya ki aji dan waji na ga mu cewa man ga wali na jan alheriya wa shirara ayi matikum zai mai ji zade daga mine da ce jona allazina tubi gidu na za e na je na vo wa yi gidu na ku ce na yavo na wata lanu e na ya ce ba ku ce bu ku diya wa lanu na ku ce dikina a ce bu ku diya na amma yanzu gwaye yi wannan ito ga da kirki ya dai doci kirki diga da ya da dai ya dai doci shi dai kalu ya rasul ga ya tiyan ci afala afalanu na abizun hmm afala nu na abizun ya mulki ya doci na shi ya ji mulki ji gani da ya gun a qala annabi ga la a ma fi kuma salata bi ta diga yin sallah ne la ma a fi kuma salata bi ta diga yin sallah ne rawahu muslim qawlu banu diga tusalluna alaihim tad'una ko lahum yaga ba addu'a yana e baga wanda mina ake da suna fi abu kuta be do shicha inda mina ake da suna fi abu addu'a be do shicha inda mina ake da sunna ala ci ga yabo ne do sheji zalunci nan ya da jikiyo ya da guwa ko ji gane ko e na ma wa guwa nan mucin balaga wai da jiyan gani be zalunci nan wajina ko ji gane ko za a juna siya wo in juna siya za a suntu wo in sanwutu za a ba aduwa yi wo in ba aduwu yi nga ji gani ako yi to ti a kirki e ya yi da shi e ya gwasu amana ya ta gaskiya ba lai sa kwa ji wanzu yayi kazalika nuwa walli ba da na ba ba ya ga ibi na kutici sa kwa lai da shi bena ibi na kutici ta fike tiyo to bi na kuna amma ya ga ya da kirki sa kwa ji wanzu yayi عن إياض بن حمار رضي الله عنه قال وسميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة ثلاثة جميع الجنة يوسف ويرغوتا ذو سلطان مكسج أنا يدوش تشا ما وجه عدلتنا موفق كو وما دي داتشي وانا ورجل رحيم وين بذا باجي نيزا وديغو rafiqul qalbi mai da tausayi da kulli zai kurba wa muslim ya zando na tsabu dangi mai na wa afifun muta'affif wani mai zanen wani tsayin tagi mai lamini wa zo iyali mai da iyali shi ne gole wani da ji bara ji zanen gole zaguta na tuwatuwa lokaci ne amma wacce lagu zane kawai ga alwa aljanna ke mina ne bi sallah sallam ga sabatu zullu mun la fi zulli yawm la zilla illa zillu zaguta ba dabo to kwala da shi ro yake fa na da ro sai ro sai ya ci nan wata lagos ga zagutu a safu jama'a gutu bayan na kawai ga fi rubuwa amma ya zagutu a na lokaci ne tun ayo ke yi na anabi sallah alaihi gan ashirar tun fil jannati zaguwa da aljanna na ci luwa nan wata lagos a zaguwan na kawai ga yabu shara bi aljanna amma guwa na lokaci ne ya abu shara ba bayo kwai da hadisi na anabi sallah alaihi wasallam gan zaguta ga ga kakuna yi bugon ginin wuti na ga zaguta na kawai a gagarin kaku na yabon gina amma zaguta na lokaci ne a tuyin bayo ko yi fahimta ga nan ana abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga innal mukusitina lalle zai je jin adalci na alama na birin min nurin a tace min baro na ji daga haske wannan Allah zina ya'diluna fi hukmihim ne je ji adalci hukunci abu wa ahlihim gani bai zami haji wa ma wullu gani bai zanan Allah shi jale na rawahu muslim imam muslim ga gobe ga katun jabo Allah wa alam bi sawab wa ilayhi al marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk